Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jan mata yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. a yau goma ga watan Agusta na shekarar 2022. Za mu yi waiwaye ne da tunatarwa da muka yi akan dalilan da ke sa mata shiga cikin harkar garkuwa da mutane da kuma irin tasirinsa ga al'umma. ke zara muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki da za su gabatar mana da kansu. To Halima gare ki. Kabir, ɗan Kano ce yar Najeriya. To, sai baba? Kai eh, suna na Hauwa Mustapha Babura daga Babura Jigawa State mazauniya a nan Kansas City, Missouri a America. Na'am. To, Dr. Maryam Nasir. Na'am. Ina aiki a Jami'ar Yusuf Mai Tamasila da ke nan Kano. Masha Allah. Captain saura kai. Suna Captain Ibrahim Sharif na zama a ƙasar Afirka ta Kudu sannan masanin fannin jirgin sama. Na'am. Masha Allah barkanmu da shigowa wannan zaure mun gode kwarai da amsa goron gayyata mutane. Bari mu fara da Um Amir akan wannan maudu'i da muka ɗauko na yau shine yadda ake ganin kamar mata zuciyoyinsu ya bushe sakamakon yadda ake neman kuɗi ido rufe wasu kuma ko menene ke jawo waɗannan um, ɗabi'u marasa kyau da ake samun mata a ciki musamman ma idan muka duba lamarin wannan yarinya ta Kano da aka kashe kuma a yanzu an samu mutumin da shi da kanshi ya fito fili ya ce ya aikata wannan laifi ya ce shi kuma bai aikata laifin ba a yanzu. yanzu kuma matar shi na cikin danyen aiki da aka yi dumu-dumu ko menene dai yasa mata ba za ta ce sai na bi diddigin yanayin da za a ce mijina ya kawo ya gida ban san ko ya sace ta bane ko menene kuma ta zauna da yarinya ya kai gama an kashe yarinya shin me ya kai mu ga wannan yanayi da muke ciki da mata ke shigar da kansu cikin al'amuran bata gari musamman 'yan bindiga da suka addabi yankin arewa maso yamma a yanzu. To salamu alaikum rahmatullahi wa alaikum salam. Eh, ina ganin gaskiya abubuwan da suke fara kawo waɗannan matsaloli da farko dai zan yi magana akan ilimi ilimin tauhid ilimi na tauhidi idan ka san waye Allah ka san hukunce hukuncen da ya hana ka ko kuma ya sa ka yi abu a matsayin ka na musulmi to ba yanda za a yi kowa ka zaman na kana daga cikin waɗanda za su aikata wannan sannan kuma a gani na abin da ya sa mata suke shiga banda matsala ta ilimi har da matsala ta tarbiyya ba na so in yadda da zancen wai frustration halin da mazan suke sa su ne yake sawa su shiga irin wannan yanayi ko kuma a'a ya zo ya yi threatening ɗinki ya ce sai kin in baki yi ba barazana ko ya mata barazana akan wani abu gaskiya ba na so in yadda da wannan saboda a gani na ita mace kamata ya ta zama uwar kowa tunda na haihu na san cewa kowane da ya kamata a ce ya zama danki saboda ita mace uwa ce kuma ba sai ma mace ta haihu ba kawai ita mace ko da wani matsala wurin ta ake zuwa to idan bata zama wadda za ta tona mishi asiri ba yayi abu ba daidai ba ai bai kamata ta zama wadda za ta taimaka mai ba saboda haka gaskiya ina ganin gaskiya duk akan aka koma ilimi ne da ba mu da shi na tauhidi mu koma koma makaranta mu koyi ilimin addini zai taimaka sosai mu da muke taso da yara yanzu muna ganin ai wannan a presently wanda yake faruwa shine ya kamata a yi maganin shi a'a mu da muke taso da yara yanzu mu ne ya kamata mu ba su tarbiyya mu nuna musu menene addini wane ne Allah ya kamata akwai wannan tarbiyya da ilimin addini ba wai ilimin boko kadai aka ce mutum ya nema ba ba ma ba wa ilimin addini muhimmanci shi yasa ake samun haka mun gode kwarai da gaskiya um Amir bar mu koma ga baba baba a ganin ki me ya kai ma ga yanayin da muke ciki ƙorafi da mata ke tsindima kansu cikin aikata muggan lifuffuka. To abin da nake gani tun da dai wannan ra'ayi ne muke faɗa ba lallai wai zurfin ilimi gare ka a cikin wannan abun ba amma hmm. shekaru yana iya ba mutum basira yana ɗan agaza maka da basira ka kalli yanayin da al'umma take ciki ka kuma kamanta kai yadda ka tashi da yadda yanzu ka tsinci rayuwa da irin masifin da ake ciki kai ƙoƙarin ka fahimtar da kanka kuma ka fahimtar da jama'a a kan irin kalubalen da muke samun kanmu a zamanin nan. To tun da yanzu magana ce wannan tambaya akan mata da kika ce mai isa suke agazawa kamar 'yan ta'adda ko kuma muke samun kanmu a cikin matsayi wanda ake yin wato cutarwa ake cutar da mutane fiye da yadda ma wato kwakwalwa za ta iya ɗauka. To na farko ni a gani na daga farko zan ɗauko amsa ta daga ɓangare na na malamar makaranta. To a makaranta dai kowane wato jijji rige da ake koyarwa da mutum shine wato asali akasari ba wai kuma wai na ce na yi research ne na gani ba akasari in aka bi diddigi aka kalli asalin tarbiyya ba ta gari da mutane da suke irin wannan tsananin crime a community to wallahi akwai magana akwai magana a cikin yadda suka tashi a gidansu iyayensu suka musu tarbiyya a cikin yadda suka tashi a unguwarsu suka ga ake yi da waɗanda suke mu'amala a rayuwarsu tun kafin a zo kan ma wai wani lokaci a yanzu da suka samu kansu waza a ce mace mata aure ce ko an mata auren dole ko kuma bazawara ce ko ma dai wani matsayi take ciki sai mun koma diddigi mun kalli yadda rayuwarsu take wane ne ya tarbiyyatar da su suna yara ne suka gani ai za ku ga ai misali kamar yanzu da serial killers da ake da su eh alhamdulillah akwai psychologist a cikin mu nan da kika ce ko eh. to za ta iya kara mana haske akan wannan fanni hmm. za ku ga cewa tun suna yara sun fara nuna wata irin halayya da ya kamata a lura da ita to a society dinmu muna da abubuwa wato a cikin al'adunmu na hausa da al'ummanmu ta hausawa da musuluncinmu abubuwanmu na hausa a cikin talauci da tsananin tashin hankali da ake tayar da yara ba a lura da su ba a kulawa da tarbiyyarsu mutum ma yana na yana harkilanci da iyalinsa ga haihuwa da ake ta yi ba a lura da yara wasu yaran nan kuma za ku gani ko a filin yaƙi aka haife su ko kuma a gurin isu kansu sun tashi sun ga an yi wa uwarsa fyaɗe wato suna da da trauma akwai wani abu dai da yake wrong a kwakwalwarsu wanda yake tada fitina irin wannan da bamu san gabanta ba ba gabas ba arewa lalle ya kamata a bincika yadda tarbiyya take a wannan zamani to ni dai abu na farko kenan da zan iya cewa kafin su kuma sauran jama'a su yi magana na'am mun gode kwarai da gaske baba bari mu koma ga psychology psychologist kafin Captain Sharif. Dr. Maryam Gaki kina da ilimin sanin halayyar dan Adam ya ke ganin muka tsinci kama a cikin wannan yanayi musamman mata wanda aka sani da tausayi tun fil azari. Ma yau an waye gari mata da kansu suke taimakon bata gari kai musu abinci kayayyakin masarufi da dai sauransu wasu ma su suke rike yaran da ake sacewa don karban kuɗin fansa. Ta yaya kike ganin muka tsinci kanmu a wannan fanni musamman a fuskar eh, ilimin da kike da shi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To um, gaskiya kamar yadda wasu ce bayani yanzu ta faɗa zan yi dan ƙarin bayani akan abin da ta faɗa din. Kamar ta ɓangaren tun daga yarinta gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa ta yi bayanin kamar trauma irin wani tashin hankali da yake faruwa. Yawanci irin wayannan masu wannan ɗabi'u in aka duba za a ga sun zo daga abin da ake kira broken homes. Gidansu ba su tashi cikin kwanciyar hankali ba yawanci za a ga ko babu uwa a gidan ko yara sun tashi a hannun matar uba tana ta azab azabtar da su ko uban ma bai sa ido a kai ba to a samu matsala wurin karɓar tarbiyya da makamantansu to wannan abin yana saka wasu abubuwa da suke gani ko suke tashi a cikin su yana saka ba zuciyarsu ta dake kenan babu tausayi yanzu misali kamar wanda a ce a wannan 'yan shekaru din yake buƙatar kulawar uwa ya zo bai samu ba a tashi a cikin azabtar da shi ko ita su tashi cikin azaba ko rashin tausayi da mito su ma ba za su ji tausayin wani ba to yawanci abin da yake faruwa kenan tun daga yarinta wasu kuma ma a haka suka tashi sai daga baya ma abin yake faruwa kamar misalin aka shiga bangaren wasu za su ɗauka ɗabi'un kamar shaye-shaye a haka to shi ma wannan yana gutar da hankalin su ya ƙeƙashe zuciyarsu ya zama na ba su wannan tausayin da ya kamata a ce mace tana da shi ya zama ya kashe din to hmm. sannan kuma akan samu wasu a cikin kamar yanayin aure din suna tare da mai gidansu to shi kanshi mai gidan ya zama shi ne yake saka musu trauma din za su iya tashi da tarbiyya tarbiyyar su eh, sun samu tarbiyya sun samu ilimi to amma wannan trauma din da suka samu ta wannan zamantakewar auren za ta iya kwance su ya zama na su ma sun dake su ne sannan kuma akwai abin da ake kira kamar eh, hero wash kamar wa'anda aka yi bayani kan cewa suna ana ma samun a cikin wa'annan ɓata samu wannan trauma din daga wannan ɓata gari din kuma wani abu saboda tsananin zafin ciwon wannan trauma din wani abu sai ya kwance a cikin kwakwalwarsu sai ya zama na sun fara maganin cewa waɗannan waɗanda suka saka su cikin wannan ugubar kamar su ne ma masu cutar ina bayani ne akan abin da ake kira hero worship na'am ko hero syndrome so kamar wanda waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki akan mutum ya ko ce ko namiji ya za su iya samuwa da wannan larurar wanda ya aikata wannan mummunan abin me ya zama na kana kyamata shi ko kana tsoron shi ko wani abu haka saboda tsabar tsananin ugubar da mutum ya shiga sai wani abu ya juya a cikin kwakwalwar sai ya zama na cewa suna ma kallon sa kaman kan cewa ai eh, ai wannan mutum ne da yake so na ko ni ma ina son shi ko kuma duk wani kwanciya hankali da wani jin daɗi na yana tattare da wannan mutum din to wayannan su ne kaman takaitattun abubuwa dai da suka zo ta bangaren psychology akwai dai abubuwa da yawa amma dai a takaice dai wayannan su ne dai zan iya magana akan su yanzu na'am mun gode kwarai dr maryam bari mu koma ga captain ibrahim sharif captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai mata na taimakawa ɓata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu ba ne kawai dai an tilasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu. kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaba tattaunawar. Bari mu koma ga Captain Ibrahim Sharif. Captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna a kai? Mata na taimakawa bata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu bane kawai dai an tilasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu. So Halima na gode da wannan dama da kika bani kuma ina yi wa 'yan uwana da abokan arziki wanda suka zo nan barka da zuwa. Kamar da yadda muka sani dai arewacin Najeriya wato kasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya. So a halin da muka samu mu yanzu ko kuma halin da mata suka samu kan su yanzu shine akwai gaba ɗaya tabarbarewar ilimi sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya akwai al'adu da yawa da muka ɗauka da ba namu ba muka riga muka sa suka zama namu. To wannan gaba ɗaya ya kama na cikas kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya gaba ɗaya arewacin Najeriya wala ga mata wala ga maza. Sannan haka zalika in kwai sha'anin koda na kula wanda yanzu zaki ga iyaye ba sa sa ido akan ƴaƴansu haka zalika ƴaƴa su kansu ba su damu da iyayensu ba sannan kuma akwai matsaloli na aure wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure zaki ga mace an sa ta an mata auren dole ta aru wanda ba ta so ko kuma an nuna mace an arewa cewa in ba ta aure ba akwai matsala so haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta an juya shi a baibe kuma sannan ki yanzu a harkar da muke tafiya gaba ki jahilci ta riga ta yi mana katutu duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa ba masu jahilci su suke rudan mu so saboda haka zaki ga da mata akwai rashin aikin yi akwai rashin abinci akwai yunwa sannan kasar mu Najeriya da muke ciki dole mu duba wace irin kasa ce ya yanayin tattalin arzikin kasar yake sannan ya yanayin mutanen kasar yake sannan kuma da yawa mutane ba su lafiya amma ba san ma ba su lafiya ba da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa kamar yadda psychologist sun mu ta faɗa sannan sake ga yara ne ake haifan su ga baki ɗaya ma ba a ma san wani irin yara ba ne ba a san yaya suke ba yaya yanayin lafiyar su yake haka su ma su yayan sannan ban da haka idan kika duba fannin aure za ki ga cewa da yawa mazaje ba sa daukan haƙƙin da Allah ya dora musu kan magana aure haka zalikan yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali sannan kuma su shiga cikin irin ɓata gari saboda daga wanda ya zo ya gaya miki cewa za a samu dubu daya nan kina ganin mijin ki bai baki ba to tafnaɗi in dai ba imani gare ki ba kuma ba tsoron Allah gare ki ba saboda kina ganin cewa za ki wannan din ciyar da yayanki dole za ki shiga irin wannan harkar sannan maza mu kama muna da koda na kula kan harkar iyalinmu harkar gidanmu sannan mun saka wa mata duka wayannan harkokin da muke ganin cewa ai yanzu wai rayuwar ta zama taimake ni in taimake ka wannan ba daidai bane kuma wannan ba ka'ida ba ce ta musulunci namiji shi aka sanya jiya fita ya nema haka zalika in baka samu ba matar ka za ta yi taimaka maka amma yanzu mun maida abin ya zama cewa bata da kawo 50% kai ma namiji ka kawo 50% wannan abin yana sawa da yawa mata su shiga wani hali saboda ba za su iya ganin yayan suna cikin wani hali ba ko suna cikin talauci sannan kasar ma ta riga ta zama wani iri yanda gabaki ɗaya yanzu kowa ya shiga halin haula'i kowa yana cikin masifa da wahala ba wanda yake jin daɗin ƙasar su wannan ya riga ya sa ka baki ɗaya ta gari sun amfani da wayannan sha'anin sun shigo cikin mutane su ba sun gurɓata mana al'umma sun gurɓata matanmu abin da zan iya cewa kenan. To mun gode kwarai da gaske ina mafita ga wannan lamarin da muka samu kanmu a ciki bari mu fara da Umma Amir. Gaskiya ina ganin mafita akan wannan abin kawai mu koma mu nemi ilimin addini inda ilimin addini a gani na wallahi tallahi ba za a rinka yin irin haka ba saboda haka ya kamata ya zama nauyi ne a kanmu kowane dan adam da Allah ya halicce ka a cikin mutane ba a cikin dabbobi ba mu sani cewa dole ne mu rinka ilmantar da makotanmu da kowa da kowa ya zama na an san akwai ilimin addini sannan kuma a yada cewa idan abu ya samu dan uwanka ya same ka saboda haka a zo a zama an sa ido makoci ya rinka sa ido akan abin da yake faruwa da makocin shi shine a gani na shawarar da zan ba na'am mun gode baba to akwai hanyoyi da yawa da za a iya samun nasara a samu fita daga illolin zamani ya kamata wato a haɓaka tattalin arzikin mutane ya zamana cewa mutane suna da abubuwan basic na rayuwa abinci ruwa gurin kwana shelter irin hakan nan sannan ya kamata a ce security na jama'a tsaron rayuka wanda ya kamata a ɗauka da mahimmanci mu a ɓangaren mu na ilimi na koyar na yara da muke da shi idan yaro ba shi da ibin abincin da zai ci a samu kwakwalwa da za ta yi aiki ta gari ta yi tunani na gari ba shi da security a rayuwa zai zama na cewa ba shi da wani abu da yake ji da shi da zai rabu da shi har ya yi tunani mai kyau to idan ku haka ta tashi duk wanda ya zo ya nuna masa ga gurin fada zan baka abinci ka sha ka ci mun rashin kyan nan zai faku gurin wannan fakuwa kuma a nan mutum yake samun gurbantar tarbiyya to dole mu gyara tun daga farko kamar yadda rahama ta ce mu koma ga Allah wa'annan abubuwa ne da already an shimfiɗa mana su a addini ba wani abu ne sabo da sai mun koya daga kasashen waje ba a addinin mu suke tintin idan muka koma gwamnati ta ba wa talaka haƙƙinsa kuma sannan ta ɗauki talaka da yake bata tattalin rayuwar mutane ta hukunta shi to wallahi za a samu canji na'am to mun gode babu saura captain menene mafita mafita ta farko shine mu koma ga Allah mafita na biyu shine kuma dole sai gwamnati ta samo wa mutane abubuwan walwala da abubuwan da ya kamata mutane su samu na ilimi na abinci na wadatar rayuwa kamar yadda kowace gwamnatin kasa take samo wa mutanenta ingantaccen rayuwa da ingantaccen ilimi da ingantaccen wajen kwana da tsaro da sauransu. Na uku kuma shine banda haka dole sai gwamnati ta jajirce a wajen sa ido masannan ta tabbatar da cewa sai akwai hukunce-hukunce na wa'anda idan aka same su da wa'annan nufi Sannan dole sai an kawo mana hukunce-hukunce wanda za su kawo mana karshen irin matsalolin aure ko kuma ana tilasta mata aure ko kuma ana sa mata auren da ba sa so ko kuma a kayyade iya yanayin yadda ake yin wayannan kidayar haihuwar da kuma yadda ake yin irin wayannan aurarrukan mutum ba shi da hali a sa dokar cewa ba zai yi aure ba har sai ya samu abin da zai iya ciyar da wayannan yaran ko kuma wannan matar sannan banda haka dole sai mun koma kan tsarin da muke da shi na da ba wai mu koma kan tsarin da muke da shi na da ba wanda za a ce kawai um, a sa ido a'a zamani ya zo za mu iya zamanantar da irin wannan tsararrukan yanda za su amfani al'umma mu yanzu ba lalle sai ka kira ci ko ka je gidan mai unguwa ba za ka iya ɗaukan waya ka kira mai unguwa ko ka fita daga ciki idan muka ga abu da ya bata cikin al'umma mu yi magana a kai sannan mu dinga kula da mutane mu dinga ganin yaya dan wancan yake yaya dan wani yake sannan haka ne za a samu gyara haka ne za a samu ci gaba sannan kuma sai mun koma irin tsarin da iyayen mu suka yi shine na taimakekeniya da mu yanda muka taso gidajen mu zaki ga akwai dan makota akwai dan mai gida kowa ɗaya ne ana taimakawa za kowa zai je makaranta to yau mun tsinci halin mu kowa harkar sa yake ba wanda yake kula da kowa babu zumunci yayi karanci sannan shi sa al'umma ta tagayyara sannan kuma gashi shi akwai yawan talauci da yawa to dole sai mun taimaka wa mutanen mu sai mun karfafa musu gwiwa sannan sai mun tabbatar da cewa yara suna zuwa makaranta haka mata suna zuwa makaranta ko da ba su ilimin boko ba za su iya dinga zuwa ilimin addini su san dai Allah ya ce annabi ya ce sannan a dinga kulawa da su a dinga sa ido to ina ganin in Allah ya yarda aka wannan za a samu mafita kuma gwamnati sai ta kara jajircewa kuma sai ta kula da mutanenta sannan mu kanmu mutane za mu iya kula da sauran mutane don mu kanmu ba za mu yi komai ba dole sai da sa hannun gwamnati sai da taimakon gwamnati gwamnati. Mun gode kwarai da gaske kafin. Dr. Maryam idan kina jin mu za mu so ki da abin da kike ganin shi ne mafita. To bayan dai duk abubuwan da suka faffaɗa ƙari da abu ɗaya da dare aka dan manta shine addu'a. Wannan abubuwan da matakan duk matakai ne da za a iya cimma amma fa sai an dafa da addu'a. Kuma kamar yadda ya bayani kaftin kamar tarbiyyar da za ka ga mutum ɗaya a unguwa misali akwai wanda ake shayi kuma ya isa da 'ya'yanka ya tarbiyyantar maka da su. To amma iyayen yanzu sun watsar da wannan sai ka ga uwa da uba sun fita sun je wai yaran su sun yi fada sun shiga makota suna fada suna zage zage saboda an an wa da danka ko an sa danka a hanya ko makamancin haka to dole mu koma wancan yanayi da ake cikin da tunda iyayen mu ga abin da suka yi kuma mun tashi mu a daidai yanzu kuma ga abin da ake ana ganin kuma tarbiyya tana ƙara lalacewa to ya kamata a koma in ya so kamar yadda kaftin ya bayani sai a dan gyara a zamanantar da irin wannan din to kuma dai dole in ƙara jaddada gaskiya sai an hada da dan lalacewa. lalacewar ta yi yawa da ba za mu iya mu kaɗai ba gaskiya dole sai mun haɗa da komawa ga Allah. Na'am. Allah ya ba mu mafita. Amin ma amin mun gode Dr. Maryam da ƙarshe dai a matsayin ku na mata da al'umma gaba ɗaya wanda mun kunshi mata da maza a wannan zaure a yau. Ta wana gaba kuke ganin za a iya wayar da kan mata waɗanda ba su da isasshen ilimin boko ko na arabiya da zai taimaka musu wajen tantance gaskiya da ƙarya kamar wasu da zaka ji wai mazajen mazajen suka ce musu idan baka yi kaza ba zan sake ka kuma mazajen suna aikata muggan laifuka ne a waje misali ne da wannan mutumin tanko da ya kashe yarinya a Kano ya kawo eh, matarsa yar shekara biyar. Ya kuke ganin za a iya wayar da kan mata wajen su rika lura. Kamar wannan zancen wannan ni a gani na ba yanda za a ce matar shi ba ta ba hada baki suka yi da ita ba. Ba yanda za a ce an ɗauko maka yarinya baka san ta ba baka san daga ina take ba a gaya maka abu da ita naji tana cewa cewa wai ko ce mata yan uwan iyayen yarinya ko ba sa nan ko sun yi tafiya shine aka kawo masa ita a ina ake yin haka hmm. kuma an abu ka yadda da abu ba ai ko baka fallasa mijinka ba ko baka tona masa asiri ba ai akwai hukuma ko hmm. za ta iya zuwa ta samu hukuma ta ce hukuma su yi mata bayani me yake faruwa ko hmm. kuma ta tafi gidan iyayenta ta ce ga abin da ita da ya faru bai mata ba to dole tunda har ta yadda ta rike wannan yarinya to gaskiya ne a gani na ta san me ake ciki kila ma sun saba ne ko makamancin haka to gaskiya dai dole dole a tashi a tsaye malaman addini su shigo kowane misali bangaren a ce kamar likitoci na kwakwalwa da irin psychologist haka da kamar likitocin mata da lauyoyi da duk dai sai an yi haɗaka an yi kamar ya an zauna an duba an ga ina ne mafita saboda abubuwa kwarai da gaske wannan point din nata gaskiya ta yi magana kuma banda haka mu akan kanmu kowane mutum ɗaya a cikin mu ya sani cewa yana da nauyi a kansa a matsayinsa na musulmi kuma a matsayinsa na ɗan arewa na yaɗa ku makota ina yawan faɗa makotan ku masu kitson ku ba titin din su za a rinka yi kaman wasu kin gane su ba mutane ne. Hmm. dole a nuna musu soyayya a rinka jin su a jiki a'a mace ce kika ga alama tana da matsala a gidan mijinta kin rata ki nuna mata ilimin addini ta san Qur'ani wallahi kin ga masu cewa wai in baki abu ba zan sake ki wallahi idan kika san Qur'ani to zaki san kina da haƙoƙi ta yawa a matsayin ki na mace wanda ba sai wannan barazanar tasa ta rikita ki ba sanin ilimin addini yana da mahimmanci amma ne bayan da za a yi ba mutum ilimin addini ba tare da ya koshi da abinci kamar yanda ba hawa ce tsakani da al'umma. akwai wasu nauyiyyuka da idan ba a dauke musu ba ba za mu su iya concentrating akan makaranta ba saboda haka dole ne nauyi ne akan gwamnati ta tashi tsaye wurin kokari da ba da ilimi da ba da security da ba da abinci sannan mu kuma a matsayin mu na al'umma duk channel din da za mu bi mu yada ilimin addini ilimin addini ba sai wanda wai zai kira kanshi wai scholar ba duty ne akan kowane bawan Allah ya dinka time da a tunatar a koma islamiyya badawa nake da unguwar mu amma wallahi akwai waɗanda ba su san ko e ba a turanci ba su san ko alif ba amma suka shiga makarantar nan kuma baki ga ba yanzu mun yi saukar eh, ɗaliban mu kwanan nan manya-manyan tsofaffin mutane saboda haka ba wanda zai ce wai yanzu babu islamiyya na zuwa makarantar a nemi ilimi gaskiya ni ina ganin inda ilimin addini da ilimin tauhid wallahi waɗannan abubuwan za su ragu kowane kunci ka shiga a rayuwa in ka tuna ga abin da Allah ya ce ga daɗin da zaka ji in ka yi haƙuri a aljanna ga kuma kaddarori da Allah ya kaddara maka kai ba za ka shiga hanya ta ta'addanci ba duk halin ku da za ka tsinci kanka shine kawai na'am mun gode kwarai da gaske doctor da karshe idan zaki ba wa mata shawara daya akan su rika kula musamman waɗanda ake iya ruɗa su su je su aikata muggan laifuka daga baya suna nadama to abu daya dai gaskiya da zan iya kira ga mata shine ya zama zamana kamar akwai abin da ake kira support akwai kamar tallafawa a tsakanin juna kamar yadda umma amir ta faɗa idan kin san kina da matsala a dole akwai wanda zaki iya yi wa magana ko wani da kike ganin yana sama da ke da zaki iya wa magana ya baki yan shawarwari kuma ko ba wai wani ko kin san mata da wasu akwai wanda masu zurfin ciki su gaba su je suna yada zantuttukan su ba ai akwai asibitoci kuma akwai kwararrun likitoci da za su iya zuwa ku je a yi magana a samo mafita a irin wannan abin to gaskiya mata dai su kula da tarbiyya su san addini su san abin da Allah ya ce sannan kuma su kula su sa ido sosai akan tarbiyyar ya'ya 'ya'yansu da su kansu. Na'am, mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. So son ka mu mata, so son ka mu mata. Juma Dalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna. Kuma rahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum assalam barka da warhaka. Suna na Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jinka To alhamdulillah gaskiya an tattauna abubuwa masu matukar muhimmanci. kuma wannan malama da sai wannan fashin bacci akan wannan al'amari dakta din nan gaskiya ta yi kokari mutuka kuma yau maudu'in ya bada mutuka sosai saboda duk irin abin da za a tattauna an yi bayanin abin da ya kamata kuma ya kamata a ce su mata mata fa su fahimci cewa yau idan mijinki yana dan nuku-nuku ne to bai kamata shi goyi bayan shi a wannan nuku-nuku din ba kin ga kamar yadda ta kawo misali akan wannan yarinya ta Kano ba ai bai kamata a ce ita mijin ta ɗauki yarinyar mutane ba yadda ba san take da tausayi ta san zafin haihuwa ta san zafin reno ta san duk abin da kika sani amma a ce ki ɓoye yarinya da kwana da kwanaki kuma ki ce wai baki san menene yake tafiya ba dan da akwai matsaloli da yawa kuma abubuwan da yake faruwa kamar da kai magana da mu akan ka ka karantar da yarinya bangaren addinin islama din nan to yana da matukar muhimmanci mm. dan idan ba san addinin musulunci to duk abin da za a yi wallahi ba za ki ga ta yi abin da bai dace ba komai za ki ga ilimin nan zai zama linzami a kanta kashe ne mace fatan alkari Allah iya mana da iyawarsa Alhaji Musa Garo mai rediyo da koda to mun gode mun gode Alhaji Musa yanzu a gurguje ga kira na karshe daga jihar Niger Assalamu alaikum kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba to Malam Ibrahim muna jin ka a gurguje to alhamdulillah lalle ilimi wajibi ne kuma dole a yi shi amma kuma ilimi ba hukunci gaskiya fa yana raguwa sosai domin saboda duk wannan ainihin tsari da muke ciki da Allah ya hukunci akwai ilimin na addini sannan kuma akwai hukunci na Allah da annabi to duk wayannan matsalolin ba za su kasance a wurinmu ba abin da zan faɗa kenan to mun gode Masu saurare da wayan Malam Ibrahim daga jihar Naija muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a wannan lokaci. Don haka anan ne zamu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tayani gabatarwa Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya ba da umarni da Mr. Al Santos da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.